yammacin asabar ashirin ga watan zulka'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da sha ɗaya ga watan august shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kased na 144 daga cikin jerin girkususun karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddithul mufassirul faqih abu abdullah Muhammad bin Abi Bakar zurai ad wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam afani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ne a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama littafi ne komai da ruwanka dangane da tarihi da rayuwa da tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya gudanar da al'amuransa na addini da zamantakewarsa da sauran al'amuran rayuwa malamai suna jinjina ga al'imamu ibn qayyim al-jawziya duba zuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi yana halin tafiya a inda ya tafi kasar makka don yin aikin haji nesa da garinsu da iyalansa da littafansa a ainihin dimashku kenan Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi za mu tashi a cikin ainihin wata gaba a cikin fasulan da ke bayani akan hukunce-hukuncen haihuwa da aƙiƙa da sauran abubuwan da ke da alaƙa da jinjiri malam ya ce فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تسمية المولود وختانه wannan fasili zai magana akan tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya gudana dangane da sanya ma jinjiri suna da kuma yi masa kaciya malam yace qad taqaddama qawluhu fi hadith uh, qatadata an al-hasan an samura fil aqiqa bayani ya gabata dangane da hadisin katada daga al-hasan al-basri daga samuratu dan jundubi radiyallahu anhu dangane da magana akan kan aqiqa da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tuzbahu yau sabi'ihi wa yusamma za a yanka wannan aƙiƙa ranar bakwai ga wata sa'annan kuma a raɗa masa suna qala al-maimuni tadhakarna likam yusamma as-sabi maimuni daga cikin ɗaliban makarantar imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah ya ce mun tattauna da malaminmu al'imamu ahmad ibn hanbal game da yaushe ne ranan nawa ga wata ne za a sanya ma yaro suna ranan kwanan shi nawa a duniya qala lana abu abdullah ce sai al Ahmad ahmad yace da mu yurwa an anas annahu yusamma li salasatin daga anas dan malik cewa ana iya sanya wa yaro suna bayan kwana uku wa amma samura fa qala yusamma fil yawm as-sabi shi ko samura yace a a za a bari sai ranar bakwai fa amma al-khitanu dangane da kaciya fa fa qala ibn abbas kanu la yahtanuna al-ghulama hatta yudrika sun kasance ba sa yi ma yaro kaciya har sai yayi wayo qala al-maimuni سميت أحمد يقول كان الحسن يكره أن يختن السبي يوم السابعي الحسن البصري بايا سوء أتي أن يميارو كتيارا نبقي وقال حنبل إن أبا عبد الله قال وإن ختن يوم السابع فلا بأس shi ku imam amur yake cewa idan aka yi yaro kaciya ranar bakwai to babu laifi wa inna ma kare al-hasan zalika li Allah ya tashabbaha bil yahudi hasan al ya kyamaci haka ne dan kada abin ya zamye kama da na yahudawa walaysa fi hadha shay'un babu wata hujja tsayayya game da wannan mas'ala cewa ran yaushe ya kamata a mai kaciya din qala maqhul maqhul yace khatana ibrahim ibnahu ishaqa li sab'ati ayyam ibrahim al-khalil alayhi salatu wassalam yayi wadan shi ishaqa alayhi salatu wassalam kaciya ranar bakwai ga wata wa khatana isma'ila li 13 sana shi kuma isma'ilu Ɗan Ibrahim ɗin ha ila yau alaihi an masa kaciya ne yana ɗan shekara goma sha uku zakarahu al-khallal haka khallal ya ambata a cikin masail ɗinsa wa qala shaykhul bin ibn taymiya fasara khitanu ishaqa sunnatan fi waladi kaciya da aka yi ma ishaqu sai ta zama wato al'ada a cikin yahudu sune jikokinsa wa khitanu isma'ila sunnatan fi waladihi kaciya da aka yi ma isma'ilu shi kuma bayan shekara sha uku sai ta zama wato sunna a cikin ƴaƴan shi larabawa kenan wa qad taqaddama al-khilafu fi an nabi sallallahu alaihi wasallama mata kana zalika banzance ya gabata game da ainihin kaciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaushe aka yi ta to wannan a dunkule kenan maganganun da ainihin wato malam ya faɗi abu na farko da muke so mu dan ƙara tsokaci akai shine dangane da wato ware kwana bakwai me yasa aka ce sai kwana bakwai za a sanya suna sannan a yi kaciya sannan a yanka akika me yasa ba za a yi ranar kawai ba me yasa ba za a yi bayan kwana biyar ba sannan malikiya su ne suke lissafin kwana bakwai sai su ce in an zo lissafin to a cire ranar farko kada a lissafa da ranar farko da aka sai aka wayi gari su suna yin lissafin su ne a ne yana zama takwas na aka haifi yaro yau asabar to za su ce lahadi ne ɗaya sannan litinin talata laraba alhamis juma'a asabar shi zai baka bakwai sai zama mako ya juyo ke amma an ka lissafa tun da wuni ne yau ma matukar an haifi yaro da ragowar rana dare bai yi ba to ya ci wannan wunin da aka rana ta faɗi ya yi wuni ɗaya sai a ce to asabar in an haife shi yau sai a ce asabar lahadi gobe rana ta faɗi litinin haka rana ta faɗi talata laraba alhamis juma'a to an yi bakwai ke na fata mun gane wannan wancan wanda suke a hakikanin gaskiya takwas kuma za a ga shi aka saba da shi amma abin tambaya shi ne me yasa ba za a lissafa da ranar ba can idan an je mishi takardar haihuwa ranar za a rubuta cewa an haife shi goma sha ɗaya ga watan agus misali ba za a ce a tsallaka rana ɗaya ba ko ba haka bane to me yasa za a tsallaka wajen lissafi malikiya ba su iya bada amsa wannan ba amma dai sun ce haka suke yi wallahu alam da haka abin da yake daidai shine bakwai bakwai a lissafa har da ranar da aka haife shi babu dalili akan cire ta gashi al-imamu ibnu qayyim ha ila a cikin tufatul mawdudi yace al-faslu thani wal 20 fi hukm ikhtisasiha bil asabi'i bayani akan hukuncin dalilin da yasa aka keɓance aƙiƙa da makonni huna ha huna arba'atu umurin tata'allaqu bis sab'a yace akwai abubuwa guda hudu da suke da rataye suke da alaka da bakwai aqiqatuhu hakika da za a yanka masa wa halqu ra'sihi da da aske gashin kansa wa tasmiyatuhu da sanya masa suna wa khitanuhu da yi masa kaciya fal guda biyun mustahabba ne yawmi sabi ittifaqan sune wato aqiqa da aske kan shi waɗannan an so kwarai da gaske a yusra ranar bakwai wa amma tuhu wa khitanuhu fihi fa mukhtalafun fihi ma amma dangane da sanya suna da yin kaciya ranar bakwai to wannan akwai saɓani. amma aski dai da aqiqa babu shakka akan cewa dukkanin malamai sun tafi akan lalle ranar bakwai ya kamata ya aski kuma ranar bakwai ya kamata a yanka amma sanya suna kamar da muka ga a baya za a iya yi kafin ma a haife shi ko ran da aka haife shi ko duk sa'ad da aka shirya ko aka samu hali ya zama dai da mudda shine ranar bakwai din to haka kuma kaciya magana mafi inganci shine ita ma a yi ta ranar bakwai amma idan wani dalili ko uzuri ya bayi zuwa ga a jinkirta babu laifi za mu zo mu ji suwaye da suwaye ake jinkirta musu da ma waɗanda kwata-kwata ba sai an musu kaciya ba malam ya ci gaba da cewa a kama sanazkuruhu insha allahu ta'ala wa qad taqaddamat al-atharu bi dhabhi al-aqiqati yawm as an gabatar da bayanai akan yanka aqiqa ranar bakwai wa hikmatu hadha wallahu a'lam hikimar a ce sai ranar bakwai Allah ya fi sanin daidai anna tifla hina yuladu yakunu amruhu mutaraddidan bayna salamati wal aqabi cewa yaro a ran da aka haife shi dinnan a sa da aka haife shi al'amarin rayuwar shi yana kai kawo tsakanin ko dai ya tsira ko kuma ya halaka babu tabbacin zai rayu ko ba zai rayu ba halitta ce take mai rauni fragile wanda take totally dependent yana yana ta'allake da rayuwar uwarsa da wanda suke kewaye da shi to ba a san zai kai labari ko ba zai kai ba wala yudara hal huwa min ahli hayati amla ko ba a san zai zama cikin waɗanda za su rayu ko ba zai zama ba ila an ti alaihi muddatan ila an ta'ti alaihi muddatan yastadillu ila an ta'ti alaihi muddatun yustadallu biha eh, yustadillu biha bima yushahadu min ahwalihi ala salamati eh, bunyatihi wa sihhati khilqati har sai an samu wani tsawon lokaci wanda zuwan wannan tsawon lokacin zai yi nuni zuwa ga samun salamar ginin jikinsa da ainihin lafiya halittarsa wa annahu qabilul lil hayati kuma cewa zai iya rayuwa wa ja'ala miqdari tilkal ay muddati sab'ati ayyam sai aka sanya wato gwargwadon wannan kwanakin da daga su ne za a iya sa, sa lissafin cewa idan eh, lalle wannan yaro akwai alama zai rayu sai aka saka kwana bakwai fa innahu dawrun yawmiyyun kama anna sanata dawrun shahriyun domin shi mako kwanaki bakwai din nan to an samu juyawar an shiga cikin kowane kwana kamar yadda shekara juyawa ne ta watanni kowane wata sai an wuce ta cikin shi za a ce an yi shekara kamar yadda kwana sai an wuce ta cikin awa 24 sannan za a ce an yi kwana ko to da haka mafi karancin lissafin kwanaki shine mako guda wa hadha huwa az-zamanu qaddarahu Allahu ta'ala a khalaqa as-samawati wal arda wannan shine zamani wanda Allah ya tsara shi tun farkon halittar samai da ƙasa wa huwa subhanahu khassa ayyama takhliqil alami bi sittati ayyami sannan sai Allah subhanahu wataala ya keɓance ranakun halitta waɗanda ya halicci talikai gaba kwanaki shida wakanna kulla yawmin minha isman yakhussuhu bihi sannan aka sanya wa kowace rana suna da zai bambance ta daga ɗayan rana wa khassa kulla yawmin minha bi sinfin min al-khaliqati awjadahu fiha sannan kowane wuni kuma aka keɓance wani nau'i na halittun da aka yi kamar da hadisi ya tabbata waje ala yawma ikmalil kharqi wajtima'ihi huwa yawma ijtima'il khaliqati majma'an wa'idan lil sannan rana na ƙarke da aka gama halittan juma'a kenan ya sanya ta zama ranan taro na halittun shi muminai da yin bikinsu na mako mako yajtami'una fihi li yi wa zikiri. za su haɗu su wa Allah bauta da ambato wasana'i alaihi su yi godiya da yabo da ziga Allah wa tahmidihi wa tamjidihi da ziga Allah da gode masa wa tafarrugu wa min ashgalid dunya da yin da ficewa daga cikin shagulgulan duniya li shukrihi dan godewa Allah wal iqbali ala khidmatihi da fuskantar yi wa Allah bauta da aiki wa zakara ma kana fi zalika al min al mabda'i ko wa dhikru ma kana fi zalika al min al mabda'i da kuma tuna abin da yake faruwa ko ya faru a wannan rana ta juma'a na farkon halitta wa ma kunu fihi min al da kuma abin da zai biyo baya na mayar da halitta na tashin alkiyama wa huwa al-yawm alladhi istawa fihi ar-rabb tabaaraka wa ta'ala ala arshi juma'a ita ce ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita kan al-arshin sa wal yawm alladhi khalaqa Allahu fihi abana adama ranar da Allah ya halicci mahaifinmu kenan mu 'yan adam annabi adam alaihi salam wal yawm alladhi askanahu fihi al-janna sannan ran juma'a ka shigar da shi aljanna wal yawmil ladhi akhrajahu fihi minha kuma ranar juma'a ka fitar da shi daga aljanna wal yawmil ladhi yanqadi fihi ajal dunya kuma rayuwar duniya gaba daya za ta zo karke ne a wata juma'a wata taqumu sa'a kuma tashin alkiyama juma'a ne wa fihi najallahu subhanahu Musa wa qaumahu a juma'a ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da annabi Musa da mutanansa daga sharrin fir'auna wa fihi yaji'u Allah subhanahu wata'ala kuma a ranar juma'a ne Allah zai zo ga halittu ya musu hisabi wa yuhasibu khalqa ya mabayin hisabi wa yudkhilu ahlal jannati manazilahum wa ahlan nari manazilahum ya shigar da yan aljanna gidajen su Allah ka samu a ciki sannan ya shigar da yan wuta gidajen su ya Allah ka tsare mu malam yace wal maqsudu anna hadhihi al ayyama awwalu maratibil umr abin nufi shi ne waɗannan kwanaki guda bakwai su ne farkon wato mataki na shekara na rayuwa ko tsawon shekarun da mutum zai a duniya fa idza stakmala hal mauludu idan jinjiri ya cike wannan kwanakin in taƙala ilal martabati tiffaniya sai ya haura zuwa mataki na biyu wa huwa shuhur sai a fara lissafin mishi watanni fa idza stakmalaha intaqala ila salisa idan ya cike watanni sai kuma ya koma zuwa lissafi na uku wahiyar sinin shine shekaru kamar da ga yaro an haife sai a ce yau makon shi uku yau satin shi hudu da ya wuce nan sai ka an ce yau watan shi biyu an fara lissafi da wata da ya kai ya kifa a shekara sai kuma a kuma lissafi kuma a ce shekarar shi kaza shekarar shi kaza to mataki mataki ne kenan ko sai ce fa na kasa an hadhihi al-ayyami fa ghayru mustawfil lil khaliqa idan a ah, kwanakin suka yi karanci ba su kai yawan wannan kwanakin ba to wannan ya ainihin wato ba zai zama bai cika kwanakin halitta da ake bukata su cika ba wa ma za da alaiha fa huwa mukarrar da abin da ya ƙara akan bakwai kuma zai zama maimai ne in aka wuce kwana bakwai to duk kwanan da zai bujiro kuma an taɓa yin wani kwana mai irin wannan suna yu'adu inda zikrihi ismu ma taqaddama min adadi wanda yake maimaituwa duk sanda aka ambaci sunan shi fa sittatu gayatan litamami khalq sai zama kwanaki shida sune makwara wajen cika halittu wa jumi'a fi akhiril yawmi as-sadis minha sai aka yi taro gaba daya aka tattara halittu gaba daya a rana ta bakwai faju'ila tasmiyatul mauludi da haka sai aka sanya sanya wa yaro suna wa imatatul adha anhu da cire mishi dattin haihuwa a kansa wa fidyatuhu da fansa shi ta hanyar yanka rago wa fakkar hanihi da kuma ‘yan tashi filiyomis sabi aka ce shi ma a yi ranar bakwai kama da Allah subhanahu liyomis sabi a minal usbu'i a idan lahu da Allah ya sanya rana ta bakwai a mako juma'a ta zama ranar biki ga musulmai ya ci ta mi'una fihi muzhiri na shukurahu wa zikirahu su taru suna bayyana ambato da gojewa Allah farihi na bima atahumullahu min fadlihi wa min fadlihi min tafdilihi lahum ala sa'iril khalaiq suna masu godiya akan abin da Allah ya ba su na daraja da ɗaukaka su akan sauran halittu fi al-ayyami qablahu waɗanda suke suna da wasu kwanaki wanda ba juma'a ba fa inna Allah subhanahu ajra hikmatahu bi taghayyuri hali abdi fi kulli sab'ati ayyamin Allah subhanahu ta'ala ya gudanar da hikimarsa akan cewa bawa yana canzawa duk bayan kwana bakwai وانتقاله من حال إلى حال yana canzawa daga wani yanayi zuwa wani ka annas sab'ata turan min atwari tauran min atwari kamar kace kwanaki bakwai din nan wani mataki ne a cikin matakai na rayuwa wa tabaqan min atbaqihi wata daraja ce daga cikin darajoji walihadha tajidu almariba yataghayyaru tataghayyaru ahwaluhu fil yawm as-sabi'i wala budda yace da ka ga hatta mara lafiya bayan kwana bakwai za ka ga jikin shi ya canza babu makawa dole cikin ya canza imma ila quwwatin wa imma ila inhitatin ko dai ya canza zuwa ga samun ƙarin ƙarfi cutar ragu ko kuma ya canza zuwa ga inhifat ya ƙara deteriorating ya ƙara ragargajewa ya ƙara lalacewa walan maqdar hikmatu subhanahu zalika yayin da Allah ya hukunta wannan tsarin shara'a li ibadihi kulla sab'ati ayyamin yawman yarghabuna fihi ilayhi sai Allah ya sanya wa bayi wuni guda a cikin kwanaki bakwai wanda za su zama masu kwadaituwa zuwa ga rahama Allah wa yatadarra'una ilaihi, su zama sirran kwafu zuwa ga Allah wa yad'unahu suna wa Allah addu'a har Allah ya ware wata sa'a a wannan rana ta addu'a ta musamman da wata sallah ta musamman da ibadoji da yawa فيكون ذلك من أعظم الأسباب في صلاحهم وفي معاشهم ومعادهم sai wannan ya zama daga cikin manyan dalilai akan samun nagarta da mutane za su yi a cikin rayuwarsu da makomarsu wadda fa'i kasirin mina shiruri anhu da kuma kuɗe sharri da dama daga barinsu fa subhana man baharat hikmatuhu al'uqula fi shar'ihi wa halki, sarki ya tabbata ga Allah wanda hikimarsa ta ainihin wato ruɗa hankulan mutane game da shari'a Allah da halittarsa babu wani abu da Allah ya shar'anta sai ya zama ko ta hikima wanda ya santa ya santa wanda bai santa ba sai ya nemi saninta ya zama kun ji wannan kenan sai dan gane da batu akan kaciya in za a tunawa a wancan makon da ya gabata mun yi maganganu akan kaciya musamman ta maza wanda ba ta da wani matsala mutane a cikin al'adunsu da addinansu da tunaninsu ba su cika ganin matsala game da ita so muka ce insha Allah za mu ɗan tattauna a takaice game da hikima da take cikin kaciyar mata da shar'ancinta da makamantansu akwai tafai guda biyu a nan tare da ni wadda suke 'yan ƙanana ne waɗanda za mu ainihin wato amfani da su wajen waɗannan maganganu na farko akwai littafin khitanul unsa wajibun ka khitanil zakar ragima amfi ragma amfi zallati man zalla gashi a ɗan ƙanƙanin tafi ne hitanul unsa kaciyar ya mace wajibin wajibi ne ka khitanul zakari kaman kaciyar ɗa namiji ragama an fi zallati man zalla ya ce duk da an samu zamiya ta kai wa wasu waɗanda suka zame daga cikin malamai an samu malamai da dama sun zame game da wannan hukunci wannan tafi na farko kenan sai na biyu wanda za mu zo daga baya shi ma mun nashi shine khitamul banat khitamul banat eh, khitanul banat abin da ya faru jama'a shine aslan a cikin tafarkin musulunci da aka sani na malaman farko akwai karatu game da yawan mace kaciya babu wanda yake musun wannan a cikin malamai sai dai waɗanda suke musun kaciya fil jumla su ne hanafiya waɗanda suke ganin cewa ba dole ba ne su ma magana ce mai rauni a cikinsu na fata mun gane mai rauni kwarai wasu ne kawai suka kawo wannan magana amma dukkanin malaman musulunci sun tafi akan sunnanci da da muhimmancin kaciya to ana nan sai aka zo a wannan zamanin da muke rayuwa sai aka samu wani yanayi shine akwai kaciya ta addinin musulunci ta sunna sananniya wadda bayan tsawon zamani ma wasu mutane da dama sun daina yin sai kuma aka samu su kabilu da wasu al'adu musamman a nan Afirka a irin kasashen sudan musamman yankin southern sudan da kasashe irin su kenya da kabilar zulu a kasar south africa da makamantansu suka zama suna da al'adu su kuma nasu ne na maguzawa don galibinsu ma ba musulmai bai al'adunsu sun zo musu da wata irin kaciya wadda sunanta ita ma kaciya amma siffarta dai da suke ma 'ya'ya mata ya bambanta da yadda ake yi a musulunci kaga na farko tukuna na musulunci ana yi ma ɗaya ne kamar da ake ma ɗa namiji a ranar bakwai ko kuma gwargwadon sawwakan haka gwargwadon lafiyar ta da samun hali amma dai ba a so ya zama ta girma ba a yi mata ba sannan a su kuma nasu suna yi ne biki ne na shekara-shekara ake a cikin su, za a zazzabo 'yan mata baligai waɗanda ba raba a yi musu ba za a zazzabo su a zo a tare a ƙauye ko a wata badala ko a wani gari ana kiɗa ana rawa ana shan burkutu abu ana fafe musu farjin su da wukaki to wannan kaga ya saba na musulunci kakaf to irin wannan shine sai aka samu irin kungiyoyin na duniya masu raji da kurarin kare haƙƙin bil'adama kare haƙƙin yara kare haƙƙin mata da hukumomin majalisar ɗinkin duniya da ake cewa irin WHO munazamatu siha ad-duwaliya kenan da ake cewa hukumar lafiya ta duniya irin ainihin wato human rights convention wato majalisar kwatan haƙƙin bil'adama ta duniya wanda duka waɗannan wasu sassa ne na wannan shiɗaniyar majalisa da ake cima UNO United Nations Organization Hay'atul Umami Al-Muttahida da wasu ba wuce yana ce mata wai majalisar ɗinki duniya wata ne a gwamnati ta duk duniya ta kafare wadda suke abin da suka ga dama ga sanan a America to sai suka fito da kamfen na musamman suka tinkari wannan matsala, to suka zo tinkara ta tunda da jahilci suke kuma da son zuciya sai suka hada gaba daya suna ta kamfen na nuna kyama akan kaciyar yamaci za mu zo mu ji wannan malamin Dr. Sa'ad Ibn Abdul zai ba mu labarin ainihin tarihin matsalar aka yi ta sa kamfen a gidajen tv da jarida da ainihin tallace-tallace da billboards a garuruwa da sanya kudade a foundations da yawon wayar da kai da al'umma da haɗa kai da gwamnatoci da yin conferences da kiran tarurruka da ɗaukar ngos na na likitoci da sauran ma'aikatan lafiya su dinga bi suna waiwayar da kan mutane har ta zo ga nan Najeriya a 2015 zamanin shugaban da ya gabata Goodluck Jonathan ya yi sainin ɗin wannan doka ta duniya akan hana yi wa ‘ya mace kaciya da kuma ɗaukan wannan a cikin a matsayin laifi na cin haƙƙin bil'adama haka ake za a Najeriya 2015 gab da saukar shi wannan ya wannan alkabayin to babu shakka akan wancan da ake yi irin na kafirai babu shakka akan barnaci. ce dan ba daidai ba ne. amma kuma na musulunci daban don har sai da suka sa mai suna wanda yake suna ne na na cin mutunci suna ce mashi genital eh, eh, eh, mai suke ce mashi mutilation genital mutilation wanda abin da ake da mutilation shine lallata abu destruction ko kamar removal fitar da abu shine mutilation ko kuma lalata shi rugurguzawa yau kamar yadda yaro zai samu kamar irin zaren kaset haka ya bare shi ya kata kata da shi dinnan da irin kasar na da nazari rugurguza abu ko lalata shi haka suke kiran shi kuma da sun zo definition sai su ce shine removal na clitoris zankon farjin yamaci kaga daga nan definition din ya bambanta abin da yake na musulunci da wanda wannan suke domin su idan ka hayin ka je YouTube zaka samu videos din na irin abinda ake yi na irin waɗannan kabilun za a zo a bankare yamace ne sai an daure ta a jikin itace ma wata saboda budurwa ce eh, rikakkiya za a samu wani wanzami ya zo da wani aska ko lauje ya zira mata a cikin al'aurata ya fincike rabin farjin wanda da gaske yana haifar da matsaloli iri daban-daban to wannan ba shi ne na musulunci ba da haka akwai zalunci a cikin haɗa irin wannan da na musulmai wanda muke mu musulmai a nan musamman arewacin najeriya da makamantansu akwai zalunci akan yi musu hukunci iri guda domin da gaske abin da zai bayyana maka cewa ba iri ɗaya ba ne a nan ba ma fama da irin wannan side effect ɗin da waɗancan suke haifarwa su dinga samun matsala na yoyon fitsari matsala na kansa matsaloli a wajen haihuwa ko wajen su dinga jin zafi wajen saduwa da ɗa namiji da makamantansu babu wata mace take yin irin wannan koken ko ta samu wannan matsalolin a nan ƙasar mu a mata irin wannan kaciyar da musulunci ce a mata ina fata mun gane wannan to da haka mu ɗan ji bayanai sama sama daga wannan littafi wanda aka buga shi a 2007 bayan da malamin yayi muƙaddima. wanda za mu tsallake ta ya ba da labarin cewa ya yi rubuce-rubuce don mai da martani wannan malamin da ya wannan littafin mutumin ƙasar sudan ne sunan shi amin alhaji muhammad ahmad wanda yake profesa ne na na fiƙihu da aƙida a jami'atun ifriqiyya alamiya wata babban university a garin khurtum babban birnin ƙasar sudan to ya mai da martani ga wani babban malami mutumin sudan da makalat kala daban-daban da ya yi. wanda su ne har hada su a nan ya mai da su littafi ya ce kuma za ka yi samun gabaki ɗayansu a cikin wani website nashi mai suna islamadvice.com islamadvice.com in ka rubuta kamar islam sai ka ƙara da advice advice.com a matsayin kalma ɗaya ya ce duka makalar ɗin suna nan a cikin wannan ainihin wato tukullima ta bayanai abu na farko da ya kawo ya ce ta'arifu khitanil unsa as-sunni bayani akan ta'arif definition takaitacce na abinda ake nufi da yima ya mace kaciya a sunnance yace al-khitanu lughatan huwa al-qat'u abinda khitan yake nufi a yaren larabci shine yanke abu qala ibn manzur ibn manzur al-ifriqi a cikin littafin lisanul arab kenan yace aslul khitani lil-qat'u asalin abinda ake da al-khitan shine yankewa wal khitanu mawdu'ul khatan min zakari wa mawdu'il qat'i min nawatil jariya yace abin dakin da khitan a al'adar larabawa shine yanke lobar namiji da kuma ɗan guntira wannan dan zanko daga cikin al'aura ya mace qala abu mansurin huwa mawdu'il qat'i min az-zakari wal unsa wa minhu al-hadith al-marwi maka ce khitan ana nufin wajen kaciyar yace daga na aka samu ma'ana hadisin da manzo Allah yace idan taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl idan kaciya da kaciya suka haɗu ma'ana waɗannan gaɓoɓi waɗanda aka musu yanka sun haɗu to babu shakka wanka ya ba wahuma mawdi'ul qat'i min adh-dhakari wa min dhakari al-gulami wa farjil unsa yace khitanul unsa sunni istilahan me yake nufi da kaciyar ya mace a wajen malamai yace khitanul unsa as-sunni min an-nahiya al-islahiyya huwa qat'u shay'in yasir min al-jaldati allati ka arasid fauka makharajil bauli shine guntule wani dan kankanin abu da ya dan yi tsiro kamar kari haka wata yar fata da ta yi tsiro kamar zankon wato abin nan kamar zankon zakara wato wannan abin ja da ke jikin kan zakara wani dan kwalliya yakan yi tsini sai ya zama gashi nan zaka idan kama shi aka ka bincin to wannan karshen tsinin da zaka kamar kari ne ko kamar wani dan abin nan ne haka wani dan tumo ne dan tsira kamar ɗan wani tsiro ne shine kai ake kamawa wanda suka iya ma fa wasu da hannu ma suke da farce ake za a sa farce kai sai a ɗan daye wannan wurin shikenan shine kaciyar yace fauka makharajil Bauli," wanda yake kan mafitar fitsara a jikin al'aurata qala al-imam al-khattabi abu sulaiman al-khattabi ya fada rahimahullahu fi sharhi hadith ummi atiyatin al-ansariya da manzo Allah yace mata la tanhaki yace ma'anahu la tubaligi fil khafdi karki kai matuka wajen kwantale shi wal hatkil lil mubalagati fid darbi al hatak shine kaiwa matuka wajen saran abu wal ko yanke shi was shatmi ko zagin shi wa gairi zalika malam ya ci gaba da cewa al farqu bainal khitan sunni al wajib wal fir'auni al muharram lil unsa bambanci tsakanin na musulunci wanda yake wajibi da kuma wanda yake na na zalunci irin na fir'auna wanda yake haramun ne malai yace min habat ta'rif al-islahi li khitan al-unsa as-sunni yatabayyana annahu yakhtalifu ikhtilafan kulliyan an al-khitan al-fir'auni daga cikin ma bayanin nan da aka yi a takaice zaka iya gane bambancin da ke tsakankanin na musulunci da wanda yake na kafire wanda yake bayyana da cewa alladhi tasta'silu fihi tasta'silu fihi al-jilda allati hiya ka arafid dik istisalan kamila wanda ana kafirai din ana rede gaba ɗaya wannan zankon ne ga baki ɗayan shi wa natijatan lidhalika tahdusul madar al'adida li kullin min az-zawji waz-zawja wanda hakan yana jawo cutarwa ga ɗa namiji da mace ma'aurata wa madaruhu alal unfa cutarwa shi ga ya mace abafu madarihi alal zakari yana da ninkin baninkin cutarwa akan ɗa namiji ولهذا جاء التعليل في الحديث في النهي عن الإنهاك بأن ذلك أحذى للمرأة وأبها لوجهها ذاك يزو cikin ainihin hadisin cewa kar a an yi hani game da kaiwa matuƙa wajen yankewa domin hakan rashin kaiwa matuƙa zai zama ya gyara ɗabi'ar mace ya ba ta kyakkyawan fuska wa andara wa ahabba ila al-ba'ali zai ba ta kuma shiga da samun wuri a gun mijinta وبسبب عدم التفريق والتمييز بين ختان السنة والختان الفاعوني المقصود وغير المقصود من البعض تشن الحملات المسعورة وترتفع الأصوات الموتورة yace to saboda rashin bambanci tsakanin wannan kaciya ta sunna da kuma kaciya ta kafirai dalilin haka ake jin ana yin fito na fito da abinda musulunci ya tabbatar da shi ana yakan addinin musulunci ana yin ainihin wato campaign against dokokin musulunci walau istabana da ghairi dhawil aghradi al farqu bayna al khitanaini wa bi anna lahum anna wa na lahum anna kull al adrar allati yarfa'uha istishariyu amrad nisa'i wat tawlid hiya natija min al khitan fir'auni la khaffat tilka dijja yace da za a ce su tsaya su fahimci bambanci su gane cewa duk waɗannan matsalolin duk waɗannan side effects ɗin da istishariyu muradin nisa consultant kan cututtukan mata su ne gynecologist kenan da kuma a taulid da consultant a obstetrics O&G kenan ko masu harkan haihuwa da cututtukan da suke da alaƙa da mata da haihuwa da tsaye da haihuwa da cutar istihara ko rashin iya ɗaukan ciki infertility duk wani cutukan da suke da alaka da haihuwa su ake ce musu istisha atibba'u amradin nisa'i wat tawlid sune wato O doctors likitocin mata to idan mutum ya kai kwararre sai a ce mishi istishari shine consultant to waɗannan da suke ta ihu suna ta surutu zaka ji su a rediyoyi kullun suna faɗa to da sun tsaya sun nakalci abin a addinance da watakila yakin da suke da yayi ƙasa sai su gane ashe ba suna harba makamansu akan target bane yanzu ha anan ƙasa zaka ji mata likitoci da maza irin waɗannan ƙwarar likitocin an sa su a cikin wannan NGOs din ba su da aiki ban da yaɗa wannan campaign din hani akan kaciyar mata to sai zama abin da suke hani akai ba shine abin da ake a nan ƙasa ba irin shi bane ko da dai akwai wasu kabilu da suke a nan ƙasa to mu dai musulmai ba irin shi muke ba malam ya ci gaba da cewa wal raja'a kathirun min ila al mutalabati bi marasat al khitan as sunni da wasu su za su dawo suna su zama yan kamfe akan cewa lalle lalle a dangaye mata kaciya irin ta sunna lima fihi min al fawaid aida saboda fa'ida da ta dawo ga ƴa macen allati la halil tizamu bi sunnatin min sunanil mursalina wa hiya al fitratu allati fatara nasa a fatar nasu alaiha wanda hakan zai dawo da ita zuwa kan fitira ne wanda Allah ya halicci mutane akai malam ya ci gaba da cewa hukumu khitanil unsa a sunni ina hukuncin wannan irin kaciya a musulunci bayan da ya bayani ya kawo maganganun malamai kala daban-daban ya tike akan cewa lalle wannan kaciya to sunna ce mai ƙarfi wajibi ce a yau ma ya mace ita sai malam ya ce shubhatun wa radduha ga wata shubha da kuma mai da martani akan ta wasu malaman da suka zo saboda sun iya arabiya an yi musu hujja da magana akan cewa idal taqal khitanani annabi ya kira annabi alaihi ya kira su khitanani kaciya da kaciya nuni izuwa akai dukkaninsu namiji da na macan suna suna buƙatuwa izuwa ga aikin kaciyar kenan tunda ya kira su da suna khitanani sai suka tsalle suka ce a wannan ai taglib ne min babu taglib ne kamar da ake cewa ne alqamarani al'umarani al'isha'ani al'aswadani suka ce wannan ai taglibi ne zaka ce to kun faɗo domin ka'ida ita ce akwai musanna akwai mulhaqun bil musanna abinda ake nufi da musanna ya zama ga daya ga daya a hada su zama biyu in an ware su kowanne zai daukan sunan shi na daya zaidun wa zaidun su za su bada zaidani yawmun wa yawmun su za su bada yawmani rajulun wa rajulun su za su bada rajulani amma idan ka ce shaykhani in ka raba su ba za ka samu shaikun wa shaikun ba to sai a ce wannan ba musanna bane mulhaqun ne bil musanna ko mun gane in ka raba shaikun da shaikun sai dai a samu bukhari wa muslim ko abubakar wa umar in ka raba kamarani sai dai a samu shamsun wa qamarun in ka raba ainihin wato isha'ani sai dai a samu al-maghrib wal isha ina fata mun gane to in aka raba ya zama kowanne sunan shi daban a matsayin shi na shi daya to ba za a ce musu musanna ba to wannan yanzu ka raba su me za a samu khitanu wa khitanu za a samu zaka ya zama musanna ne haƙiƙi kenan shine abin da yake so ya mana bayani anan yace al khitanani musannan haqiqiyun wa laysa min babit taglib yarfa'u al ba'd shubhatan mashbuha marduda yattaki'una yattaki'una alaiha fi adami wujub al khitani wujub al khitani al inasi yace wasu malamai suna kawo shubha wadda ke rikitacciya abun wurgi don su kore wajabcin yi wa ‘ya mace kaciya wa hiya annal khitanaini fi hadha alhadisi warada da taglibi sai suka ce wai wannan lafazi na khitan ya zo ne a matsayin lafazi na taglibi kama yuqalu kamar yadda ake cewa qamarani wa yuradu bihi mashamsu shamsu wal qamar wa kadhalika al-umarani wa yuradu ma Abu Bakr wa Umar min babit taglib yace kamar yadda ake cewa kamarani sai zama rana da wata ko umarani ana nufa bakar da umar yace dafa hadhihi shubhata wa raddaha raddan qati'an ahadu a'immatil lughati al mu'asirina al professor babikir al badwi dashin udu majma'il lugha al arabiyya fi sudani sabiqan yace an samu wani ƙwararren malami professor babikir al badwi dashin wanda yake wato tsohon wakili ne a hukumar kula da larabci ta ƙasar sudan wannan malami ya tsaya yayi raddin wannan magana dalla dalla rahimahullahu a zahiri ya riga ya rasu kenan Allah ya gafarta mishi haisu bayyana annal khitanaini masnan musannan haqiqiyyun wa laysa mulhaqan yayi bayani akan cewa lafazin khitanani musanna ne na gaske ba mulhaqi ne bil musanna ba haisu kala amma al khitanani fa musannan haqiqiyyun laysa mulhaqan li anna lahu mufradan fil lughati min lafzi yace kaga dai lafazin alkhitana ne to musanna ne tabbatacce a cikin ainihin harshen larabci saboda kowanne a cikinsu yana da mufradi min labzihi sawa'un kana hadha huwa ar-ra'yu ar-rajih am ala ar-ra'yi al-marjuh yace ko koda kuwa wannan shine ra'ayi na daidai ko ba daidai ba amma dai yana da mufradi fal khitanani hina nufriduhuma najiduhuma fil lughati hakaza khitanul gulami wa khitanul jariya yace idan muka raba wannan tasniyar abinda zamu samu zamu samu zai zama khitanul gulami wa khitanul jariya mislu tasniyati wajhi idan kuma kace kalmar wajhu fi qawli kali fatima wa wajahani wa jahani in kace fatimatu da aliyu fuska ɗaya guda ɗaya wato fuska ce guda biyu fa hadha musannan haqiqiyyun wannan ma musanna ne tabbas li anna kalimatu wajhani mufraduha huwa wajhun wa likulli wa huwa likullin minhuma kowannen suna da fuska fala yakunu hadha min babu taglibi wannan baya daga cikin babu taglib to haka dai ta wannan zance dogo gashi nan sai ce sai mu koma kan wasu hujjoji da zai kawo daga cikin ainihin wato sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan tabbatar da ainihin wato a cewa Qur'ani da sunna sun zo da magana akan alkhitan din min alqur'ani qawluhu ta'ala an ittabi' millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin cewa an yi manzo Allah wahayi cewa lalle ka bi tafarki annabi ibrahima miƙaƙƙen tafarki da dai shi ibrahimu bai taɓa yin shirka ba wa min millati alaihi salatu wassalam wa sunnatihi alkhitanu lidhakari wal unsa daga cikin addinin annabi isma'ila akwai yiman maza da mata kaciya wa min as-sunnah an ummi atiyatan al-ansariyya radiyallahu anha anna imra'atan kanat tahtinu bil madina fa qala lahan alaihi wasallama wata mata ta kasance tana yi ma yara kaciya a madina sai manzo Allah ya ce ita la tanhaki karki kai matuka fa inna zalika ahza lil mar'ati wa ahabba ila al ba'li wannan zai ba mace ainihin kyakkyawar dabi'a kuma zai sa ta samu shiga a gun mijinta wannan hadisi ne tabbatacce al-imamu ainihin Abu dawuda ya rawaito shi a Sheikh al-Albani ya inganta shi a cikin sunan sahiha a cikin mujalladi na a cikin lamba ta 721 wa kharraja imamu muslim fi sahihi muslim ya fitar a cikin asahi dinsa manzo Allah sallallahu alaihi cewa idza jalasa baina shu'abiha al-arba wa massa al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghusl idan ya zauna akan gabobinta guda hudu sannan kuma kaciya ta gogi kaciya ma'ana kaciyar namiji ta gogi kaciyar ya mace to wanka ya wajaba wannan ma nuni zuwa ga cewa lalle duka biyun suna yin kaciya وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل idan kaciya guda biyu suka hadu wanka ya wajaba wa fi riwayatin inda tirmidhi abnu ibn majah an aisha radiyallahu anha qalat idza jawaza idan kaciyar ɗa namiji ta wuce ta cikin kaciyar ya mace to wannan ma ya wajabta ainihin wanka duk waɗannan riwayoyi tabbatattu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi malam yace wa fi hadha dilalatun wa ala wujubi khitan al-unsa haythu sawwa ar-rasul sallallahu baina khitaniha wa khitan zakar dhakar yace wannan na nuni zuwa ga wajabcin yin kaciya ga ya mace yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daidaita tsakanin kaciyar ya mace da ta namiji qala salih ibn ahmada idza jama'a ar-rajulu imra'atahu wa lam yunzil qala idza iltaqa al-khitanani faqad wajaba al-ghusl ah, salihu dan gidan imam ahmad yake cewa na tambayi malami na babana kuma na ce alga malam idan miji ya sadu da mace bai saukar da da mani ba manzo Allah ya yi mai hukunci sai ce manzon Allah dai ya ce idan kaciya ta gota kaciya to wanka ya waje ba. qala ahmadu wa fi hadha anna nisaa kunna Ya yace wannan yana nuni zuwa ga cewa mata sun kasance ane musu kaciya wasu ila anir rajuli tadkhulu alaihim ra'atuhu falam yajidha makhtuna ayajibu alaiha al-khitan qala al-khitanu sunna an tambaye shi kuma cewa mutum ne ya auri mace an tambaye imamu ahmad mutum ne ya auri mace aka kawo ta gidan shi tare sai ta da ita babu kaciya za a yi mata yace to dai sunna ne wa an abi hurairah radiyallahu anhu yarfa'uhu al-fitratu khamsu yace akwai abubuwa guda biyar waɗanda suke daga cikin fitira ta jiki mun yi karatu a kansu a darasin da ya gabata aw khamsun min al-fitra na farkon su shine al-khitanu yin kaciya wal istihdadu amfani da reza ko aska wajen aske mara wa naftul ibti da cire gashin ainihin hammata wa taqlimul azatir da datse akaifa wa qassi sharib da kuma cire gashin baki al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi malam ya ci gaba da cewa kanat ummu habiba qad urifat bi khitanil jawari wannan mata mai suna ummu habiba radiyallahu anha an santa a matsayin wanzamiya ƙwararriya mai yin aikin yin kaciya ga 'yan mata ga yara mata yan jirajirai ma ƙadimat ilaihi min hijratiha qala laha yayin da ta dawo ainihin wato ƙasar Madina bayan hijira da ta tafi zuwa Habasha sai manzo Allah ya ce da ita ya umma habiba halin ladhi kana huwa fiye da al-yawm na'am sai ya ce mata har yanzu hannunki na nan da iya wannan sana'a tace kwarai kuwa qalat na'am ya rasulallah illa an yakuna haraman yace sai dai sai dai in yanzu addini ya hana ma'ana tun kafin musulunci ta kasance tana yi ta dawo sai manzo Allah ya ce mata har yanzu hannunki bai manta da wannan sana'a ta wanzanci ba tace kwarai ko sai dai in an ce haramun ne fatan hani anhu sai ka hana ni sai in bari fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa bal huwa halalun yana nan a matsayin halasci fadni minni hatta uallimaki matso kusa in koya miki yadda ake fadanat minhu sai matso fa qala ya umma habiba sai ce da ita idza fa'alti idan kika zo yin kaciyan fala tanhaki karki datsi fa innahu ashraqa lil wajhi ba da hasken fuska wa ahdha lil ya yafi kuma daɗi ta mu'amala da miji malam ya ci gaba da cewa a can gaba in muka ƙara tafiya ya kawo maganganun malamai a can baya da kuma yanzu daga cikin malaman malikiya da shafi'iya da makamantansu kamar Ibn abi zaid al-qayrawani mai ainihin littafin abin nan kenan a risala da al-imam al-qadi abdul wahhab ibnu nasr maliki da Ibn mardudin al-hanafi duka waɗannan malaman mazahibu ne ya kawo maganganun su sannan kuma ya kwaso su maganganu daga Ibn qayyim dinnan da muka ji a cikin littafin tufatul maududi da kuma a sheikh mansur ibn yunus al-hambali wanda yana daga cikin wanda suka zo suka yi magana karara akan wajabcin kaciyar mata daga al an nawawi daga abu suleiman al-khattabi daga ibn kasirin daga shekul islam ibn Temiya daga ainihin al-wazir ibn hubairata al-hambali duk waɗannan malamai ya kawo maganganu game da ainihin wato game da su sannan ya kawo maganganun da aka danganta ma mutanen abu hanifa ya ainihin bayyana gaskiyarsu sannan ya kawo magana ha'ilawa daga ainihin wato mutawallar sha'arawi daga ƙasar misra sanan ya kawo fatawoyi na wasu lajanoni waɗanda a wannan zamani na musulunci zamanin da muke raye a yanzu sun ba da fatawa akan ainihin wato wajabci akan haka kamar hukumar ko a ce kwamitin malamai babba na hayati kibarar ulama ta ƙasar sudan to sai a can karshe ke cewa illatu wa hikmatu khitanil untha as-sunni menene hikima da illar da ke cikin yi wa ya mace yin wannan kaciya sai malam yace lam yashra illahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi aw ala lisanihi ala lisani rasulihi shay'an illa li hikmatin wa illatin alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha yace Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa shar'anta wani abu a cikin alkur'ani ko a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya shar'anta wani abu sai ya zama akwai wata hikima a cikin shi da wani dalili wanda ya san hikimar ya sani wanda bai sani ba shine bai sani ba wa min al-hikam al-wadiha al-bayyina illa al-bayyinatu illa wa hikmatu al-khitan lidhakar wal unsa yace daga cikin hikimomin da suke da alaka da kaciya akwai abu masu zuwa fa'ilatu khitanin zakari ta tsahiruhu wa ta zatsiyatu wa tanzifuhu minan najasati wal ausakhi wal aqrarin lati tajtami'u fil in lam hikima yi wa ɗa namiji kaciya shine tsarkake shi da yi mushi ainihin tanzif da wanke shi minan najasati daga datti da najasa wal ausakh da ainihin datti wal aqzar da ƙazanta allati tajtami'u fil qulfa wanda za su dinga haɗuwa a cikin lobar in lam tuqba in ba a yanke ta ba wa amma al-illatu wal hikmatu fi mashru'ati khitan al-unsa yace abinda ke cikin hikima yi wa ya mace kaciya balha wa fi wujubi hi ko kuma ma ka ce a cikin wajabcin shi ba wai shar'anci kawai ba ta'dilu shahwa shine daidaita sha'awar ya mace wal min shiddatil gulma da kuma wato sanya iyaka ga tsananin kwaɗayin ɗa namiji wa ya laha min illatin azima wannan illa ce muhimmiya mai mutukar muhimmanci da girma wa hikmatuna azizatun ghaliya kuma hikima ce mai daraja mai tsada siya ma fi hadha al-asr alladhi kasara fihi tabarruj malai ce musamman a wannan zamanin da aka wayi gari shiga banza mata suna fitowa iya sarran su yayi yawa wasufuri da kuma tumbur fitan mata tsirara wa da cakuɗeɗeniyar maza da mata fil jami'ati a majami'o'i na karatu wa amakin al'amali da wuraren ayyuka ofisoshi wa fil hafilati da cikin motocin haya bus wa munasabatil afrahi da wajen bukukuwa bukun yayin ɗalibai ne bikin aure ne bikin kaza wal atrahi da kuma wuraren wato jimami wurin gaisuwan mutuwa wurin jajen gobara ko batan yaro duk wani abu da ake na taron mutane zaka ga ana cakuɗi ne maza da mata ana yi a wajen karatu ana yi a wurin kasuwa a wurin aiki a ofisoshi a ma'aikatan gwamnati a wuraren addini a makarantu a islamiyu ko ina ya zama wani bala'i daga cikin bala'o'in zamani da shiga mota yanzu ba wanda yake ganin ma cewa haramun ne ya shiga cikin bus ya zauna kusa da mace ba wanda yake tuna ma haka duk yadda mace ta kai ga ustazancinta daga nan zuwa samun shi ka balanta an za a je Kano haka za a naƙusa mutane a cikin mota inda ka an dauko inda ka an dauko uh, abun nan uh, uh, shanu ko kaji abun mamaki akwai hukuma musamman wadda take wai sunan hukumar kiyaye hadara amma ba sa kiyaye irin wannan hadarin babu ruwan su da ya kamata a ce a duk wani tashan mota hukumar kiyaye hadari da ake cewa safety tana da ofis. tana duba ba za a dinga zuwa kujerar zaman mutum daya a sa mutum biyu sai zama nan namiji can mace rabin jikin shi akan rabin jikinta kujerar mutum uku a sa mutum hudu har a saka wasu abut har a sa wani akan wani duk wannan haka ake shiga motoci a matse a cikin kunci kuma haka ake shiga maza da mata a cakuɗe ɗaniya wanda ba daidai bane haka nan a cikin zaman aji a cakuɗe maza da mata wasu wuraren ma har wajen kwana hostel a makarantu a nan haka wurin ayyuka musamman a wuraren da suke ana ganin na 'yan gayu ne irin bankuna irin eh, wurare sauran financial institutions irin wuraren da lauyoyi suke chambers da makamantansu irin eh, wannan eh, wurin bautar ƙasa da ake cewa kam na nysc haka manyan makarantu da jami'oyi ana ganin wai kowa na da hankali duka takwadini ne aiki haka staff room wurin zaman malamai haka kasuwanni haka tashoshin mota haka filayen jiragen sama ko ina wannan yana da gaske abin da ya kawo bala'i da barnar da ake ciki yanzu wanda Allah kadai sai ya yawanta to na kuma kasuwanni yanzu kana shiga kasuwanni zaka tarar kawai mata ne suka galabaici kasuwannin sawa'un zaba'il kwastomomi masu zuwa siyayya ko kuma masu yin kasuwancin su kansu wato wanda suke da shaguna da outlet da rumfuna da sauransu su ma za ka ga duk mata ne duk ya daga cikin bala'in karshen duniya kamar yadda Qurtubi yake fara cikin tafsirin sai yake cewa daga cikin abubuwa da za su sa a samu al'umma mai nagarta dole al'umma kafin samu nagarta sai an samu abu guda hudu ce a samu sarakuna masu adalci a samu malamai yuna da suka san addini a samu masu wa'azi du'atu waɗanda suke masu tsayawa kan gaskiya ce kuma a samu mata masu kamewa masu zama a gida wanda wanda za su fito kuma sai sun fito da laliba su ta da mazaji Ka san kusan wannan mu duka marasa shi a yanzu ko illa illa ma ma sha Allah sarakuna da shugabanni masu adalci na ɗaya kenan Sanan malamai rabbaniyuna sanan masu wa'azi masu dagewa akan gaskiya ce da kuma mata afifatun mutajaldibatun masu kamewa wanda ba sa fitowa suna cakuɗe da maza muku yanzu kawai yayi ne ma yayi ne turanci ya galabace mu da da ainihin nasaranci to a irin wannan lokacin ibn taymiya da aka mishi wannan tambayar da ya bada amsa har yake cewa ba kwa ganin yadda aka wayi gari matan tatar a zamanin su kenan da al-ifranj turawa yace za ku ga sun fi kowa jarabar zina musamman suna shekarun teenage daga shekara sha biyu har zuwa ashirin da shida da bakwai wanda shine galiya ƙuruciyar ya mace da tasowar balagata to da wuya ka samu wata yar bature ko wani kafira wata kafira wadda ba ta sallah ta wuce wannan shekarun ba tare da an kamata da budurcinta ba ko ta yi aure ko ba ta yi ba da wuya na fata mun gane wannan jama'a duk wanda ya san ya da koyke da su ya san wannan za ta yi zina ba ɗaya ba biyu ba har ya zama mata kamar ruwan sha to me ya kawo wannan saboda ba a yi musu wannan kaciyar aka yi miya ya fitar da wannan hukuncin ya ce su kuma 'ya'yan azunuj baƙaƙen fata tun a lokacin ce su kuma za ka ga suna ƙin maza saboda su kuma ana musu irin wannan ta al'ada ta fafe al'aurar gaba ɗaya 'ya'yan musulmai su ne suke a kan wasat su ne tsaka-tsaki saboda an musu kaciyar yadda ya kamata za ta iya jure wannan sha'awar da take ji na budurci har sai ta yi aure za ta ji sha'awar amma za ta iya juriya har sai ta yi aure baya ga ɗaukan matakai na raba alaƙa tsakaninta da 'yan maza ba ta cakuɗina da 'yan maza ba su ne ƙawayenta ba ba ta shiga cikinsu ba sa shigowa inda take kamar da shari'a ta tsara to wannan sai ba ta har zuwa ga shekara sha takwas ko ashirin ko makamancin haka ƙasa ko sama ha'ai mata aure sai a kai ta gidan miji lafiya lau insha Allah aga har yanzu mu muna nan akan wannan dabi'ar a ƙasashen wallahi alhamdu har yanzu mu mata suna iya kaiwa gidajen mazan su ba tare da sun san namiji a waje ba Sai wata hannan namijin ma na aure sai da sai da wayo za a samu ma ta da shi dan har a lokacin ma za ta ga kawai wannan iskanci ne ma an yi aure ma ba ta yadda cewa cewa ya kamata mata su da namiji ba gudanar waɗannan mahaddatan ake ake wannan gwagwarmayar da su <laughs> kullum ana kawo mana labarin su da kararrakin su da a ce a ji a mata wazi ko a mata nasiha da wane ne da wane ne duk wanda ya jawar ɗaliban shi kenan ku je ku ta sai dai da ka fito ta shiga da ka shiga ta fito wata a cikin wadda kama da niqabin ta take zama saboda ɗaban imani <laughs> Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wal khuruj ila al aswaq da fita kasuwanni wal hada'iq da fita wuraren shakatawa bakin kogi bakin park wurin wani biki hawan daushe kalankuwa trade fair da irin waɗannan wuraren wa muzahamatil banati lil auladi da yadda ƴan mata suke gogoriyo suke kafada da kafada da ƴan maza tun a secondary school ma kama huwa mushahadun kamar yadda kowa yake gani a wannan lokacin an fi bukata a ƴa mace irin wannan kaciya da irin wannan killacewa qala shaykhul islami muftil anami أحمد بن عبد الحليم إمام الإمام طيب الله ثراه وجعل الجنة متقبله ومثواه yace babban malami mai fatawa ga duk halittun duniyar nan malam Ahmadu dan Abdul Halim ibn Taymiya kenan babban limamin nan Allah ubangiji ka dayyaba makwancinsa ya Allah ka sa aljanna ce makomarsa kuma sakamakonsa yana mai bayani akan illa da hikimar wannan kaciya yake cewa وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة abin da yake manufa game da yi wa ɗa namiji kaciya shine tsarkake shi daga najasa al-muhtaqina fil qulfa wadda take taruwa a cikin wannan ainihin loba fatar da take rufe da kaciyar in yi fitsari ragowa zai taru idan ya balaga mani ya fito ragowan zai taru a wajen haka in yi tsargiya haka idan ya shiga cikin wani datti kamar yayi wanka na kurme a cikin rafi ko makamancin haka haka duk wani datti da ya shiga cikin wandansa ko cikin al'aurarsa akwai yiwuwar ya shiga ya makale a wurin sai zama matattara ta datti matattara ta ainihin wato cututtuka wanda za su iya juyawa su zama matsala gare shi to da aka yi da aka yanke ta zama kan kaciya yana fili to babu abin da zai makale a cikinsa ya ce wal maqsudu min khitanil mar'a ta'dilu shahwatiha Ya ce abin da sa kuma ake wa ya mace shine daidaita sha'awarta fa innaha in kanat kalfa in ta kasance mai luɓa ce kanat mugtalima za ta zama mai tsananin sha'awa shine mugtalima shadida shahawati mai tsananin sha'awa kamar da ake ganin yayan kabilu da ƴaƴan turawa da makamantansu in kana karanta jaridun turawa da labaransu za ka ga mamakin mamaki irin abubuwan da suke faruwa na, ɓarna da lalata da karnakanci da abin da ma zuciya tana tana tafasa in ta ji labarinsa kamar alaƙa ma tsakanin muharramai ɗa da ya da uba ko wa da ƙanwa ko makamancin haka saboda wannan rashin tarbiya da kuma tun farko an ƙi bin ƙa'idar shari'a waɗannan su ne ainihin wato bayanan da na suna taƙaita mana daga cikin wannan littafi na farko sai littafi na biyu wanda ban ga asalin ah, kwafi ɗinsa ba Eh, muna da shi a nan sama amma saboda eh, ƙananan littafai ne nemo kofi na yana da matukar wahala sai na samu a akwai dan uwa wanda ya riga ya photocopy shine eh, malam Aminu na birnin Kudu wanda ake ma Abu Bukhari da sai na karba a gunshi na sake photocopy Allah ya saka mashi alkhairi amma littafin muna da shi fiye da kwafi daya sunan shi Khitanul Banati wanda malamin mai suna Fadlatu Sheikh doktor Sa'id ibn Abdul Azim wanda babban malami ne daga cikin malaman ainihin wato musulmai sai yake cewa tun daga muqaddima gashi ce amma ba faqad qamatid dunya wa lam an a'lanat qanatu CNN al-ikhbariyya qissat ar-rajul alladhi qama bi khitan al-fata fajara wa ta'adda min mastal haqa al-fatata bi adhan wa madarra yace duniya ta mike kuma ta ki zama tun lokacin da tashar CNN ta labarai wannan ne ta shana da ake ce CNN yanayin network, network news suka ba da labari suka sa hoton wata ya mace budurwa wanda aka samu wani azzalimi ya mata kaciya ya fafake mata al'aurata ta zama ta shiga cikin kunci da damuwa wartafa'atil aswatu muryoyi suka dagu to talibu suna neman bi man'i khitanin nisa'i cewa lalle lalle a daina mata kaciya wata sifuhu bir cewa wannan koma baya ne suna cewa primitive practice ne wai wani abu ne da lokacin yin shi ya wuce wa bil adati sayyi'a al mazmuma suka ce mummuna al'ada ce wasaratul jam'iyyat irin kungiyoyin nan na yancin mata da yancin yara suka yi ta zanga zanga allati tutalibu bi huriyatil mar'a wanda suke neman yancin mata wannan munafincin neman yancin mata din a ce ai kaza sai an ba mata kaso kaza kaso kaza kaso kaza duk inda gaji suna faɗa haka to wani abu ne mai romo yanzu ba a wata kungiya taɓa rikici akan cewa to ya kamata mata su ma a ɗebe su a kai su sambisa a ba su commandership na na wasu bataliyoyi ba wanda ya taɓa wannan ya taɓa wannan ainihin fitina amma za su ce ai ba a ba mata kaso kaza na kwamishinoni ba ba ba su kaza ba na kaza ba a ba su wani shirme da ƙarya amma duk inda wajen wahala ne ba za ka ji ba wa musawatil mar'ati bir rajuli da masu kira zuwa ga ta tsakanin maza da mata ka annahum wajadu dallatahumul manshuda kamar ka ce wani abu ne nasu ya bata yanzu sun ganshi fi hadha hadasi a cikin wannan qadiyar wa za'amu anna al ajma'u ala man'i ah, khitan al-inas suka ce wai ai gaba daya likitoci sun yi ijma'i akan hana yau mata kaciya wa anna hadha al laysa min ad-dini suka samu malamai suka taya su cewa ba addini bane wa lam yathbut bihi khabarun sahihun suka ce sam babu hadisi akan haka wa annahu laysa min maslahatil mar'a suka ce bai da wani amfani wa ala hadi ta'birihim suka ce kuma a irin yadda suka faɗa kana la budda min sannil qawanin lati tamna'u khitan al-inasi wa tujrimu fa'ilahu wajibi ne a kafa dokoki na ƙasa da ƙasa wanda za su haramta yi ma ƴaƴa mata kaciya kuma su ce duk wanda yayi to yayi committing criminal offense hatta walau kana tsabiban ko da likita ne certified medical doctor in yayi wannan aikin to ya zama yayi laifi kuma a prosecuting ɗinsa Allahumma illa ta ta zurufin khasa suka ce in dai babu wani dalili na musamman wannan abin da ya faru malai ci gaba da cewa wa sati, halatu hadatu istinfarin wa ka'anna al-umma fi muwajahatin ma al-khitan aka dinga yin gayya da kamfe ana zuwa ana gayyato wanda za su taimaki wannan course din wannan bayanin kamar ka ce gaba ɗaya al'umma ta kulla yaki da kaciya fala hadisa lin nasi illa fi hadha al-mawdu' ya zama mutane ba su da wani labari sai magana akan kaciya ya mace hadha ma a wujudi mahadira kathira tuhitu bi hadhihi al-umma wannan fa yace ana ta wannan hayaniyar tare da cewa ga wasu manyan matsaloli da suka kewaye musulmai sun fi wannan bala'i ma bala'i ne wa in lam tataqaddam fil ardi wat fala aqalla min an ta'khudha hadhaha min al-ihtimami kai koda ba su kai magana kaciyar nan muhimmanci da bala'i ba ya kamata su ma kada a manta da su bi jawari qadiyati khitan al-ina sai a dauka gaba ɗaya ai ta magana akan su yace waragma harajil mawdu'i faqadim barrat aqlamun wa aswatun nisa'iyya tatakallamu bi kulli jur'atin fi hadha al-amr alladhi ittasama bil jamaahiriyya yace duk da hadarin matsalar cewa ba kowa ya kamata ya magana akai ba amma sai gashi mata da yan har haƙƙancin mata da duk wani da ake ce ma comrade ko wani ɗan kaza ɗan kaza suka yi ta surutu da cika baki da rashin kunya wasaral kullu yudli bidirwi. kowa na kafa abin ɗibarsa yana kan fatowa bi tsariƙatin ra'ayi wa ra'ayi akhar abin kawai ya zama kowa faɗan abin albarkacin bakin sheki ba wai da hujja ba fara'i shekhil azhar kad yu'radu bi ra'ayi bi jawari ra'ayin raqisa wal mumathila sai ka ga ra'ayin babban in aka ce shekul azhar shine kaman bashi sala kenan a irin a turancin zamani wanda ya rike wannan mukamin a misra babban malami ne na gani da faɗi amma sai zama magana da zai faɗa wanda zai yi ta ne a cikin bincike na ilimi da abin da Allah ya sanashe shi sai a zo a zaunar da shi ya faɗa sai kuma a buɗe layin waya sai ‘yan mata masu rawa irin su fati nijar misali da da me ake ce mata bar mani coge irin waɗannan masu rawa da waka dinnan da dan asharalle sai su bugo waya ko kuma su ma a cikin studio suna mu'aradanta magana waɗannan malaman ba haka aka yi a nan ƙasar ba jama'a malami irin bin usman hafizahullah yayi magana aka samu wani dan fim irin wanda ake ce ma adam a zango wai ce ba haka bane wannan tashin duniya ya zo jama'a akan magana fim village shine irin wannan masalan bi masalin malami wanda international ga ilimi ga karama ga kwarjini sai wani wanda yake rawa da ƴan mata ana kafa mishi kyamara yana juya duwawu da kirji da ƴan mata ƙananan ƴan iska ana ana sa shi a bidiyo ana yaya shi a ko'ina wai yana yawo da sarka a wuya wai wannan shine malami kamar bin Usman zai magana wai ya sa baki wai da sunan demokradiya jama'a wannan yana daga cikin sharrin demokradiya yanzu kalla ku ga duk wata kabiya haka ta zama shi za amma kana da hankali akwai abubuwan da kawai sai ka kisa baki yanzu yanzu na wani abu na faruwa a wannan shaidanin majalisan da ake cewa Facebook da Twitter da wane ne to kowa fa yana da cewa kowa malami ne kowa expert ne kowa analyst ne kowa specialist ne kowa authority ne wani malami babba zai magana ko wani masani sai wani kawai ce ƙarya ne ya yi zagi ya yi ashar ya yi batanci kaga wannan duka yana daga cikin sharrin demokradiya a ƙasashen da suka sa abin da suke ba sa barin abubuwa suna yana magana akan misira misira kuma ta gaza najeriya irin wannan barna zama a barnan sakin damar faɗan abin da kowa ya ga dama tashar aljazira tana da wani shiri na musamman sunan shi kenan an ra'ayu wa ra'ayul akhar sunan shi kenan mashir wanda zai bada dama kowa ya zo ya faɗa abin da ya ga dama wani lokaci za ga sai an tashi za a yi dambe sai shi eh, abin nan din dan eh, jaridan regulator yake kowa ne ne moderator shine zai shiga zai dinga ya danna wannan ya danna wancan sai a tashi wallahi tallahi akwai clips din zaka iya YouTube ka kalle su ba sai wanda ake live ba ka je kawai akan YouTube ka sa ar-ra'yu wa ra'yul akhar za ka gansu da yawa zaka kalla ka sha dariya ka sha mamaki to irin wannan shine yake faruwa a ce malami kaman shekul Azhar ya magana sai a dauko wata ƴar drama wata ƴar rawa ko wani dan talla akan billboard wanda ake sa hoton shi a tallan magi ko tallan pant sai a dauko shi sai ya zo wani shi ma zai bada ra'ayin shi wanda wata kila ko izubi bai iya ba izubi amma juz'u amma wanda ƴan islamiya ma sun iya shi shi bai iya shi wai sai a cewa yana da ra'ayi in aka zo in ana so a gane wai me gaskiya kawai suwaye wata su take da magoya baya mafiya yawa wai ta ce gaskiya wannan ba shi demokradiya ba da haka yake demokradiya wai wane ne fata a zuba amma sunan shi mutum shi kuma shi ma tsoka ce da jini a jikin ta yi kuma ya taso sai ya fi wani dan dan auren ma amfani a al'umma tana iya yiwuwa ko mun gane so don haka jama'a dimokuraɗiyya ba musulunci ba ce a daina wani ƙoƙarin shiga da cikin musulunci ba ta da alaka da musulunci sam tsarin musulunci shine manyan al'umma ahalul halli wal aqd wanda suka san abin da suke suka gajiya suka ga yau su zaɓa wa al'umma wanda zai shugabance su a kowane mataki wannan shine abin da ya tabbata daga salaf ko dai shi kanshi shugaban ya zaɓi wani ko ya wakilta wasu su taya shi zaɓe ko kuma in baya nan waɗanda suke manyan su su haɗu su zaɓa kamar yadda da manzon Allah baya nan ya mutu bai zaɓa ba su Abubakar da Umar da su Abu Ubaida suka da suka zaɓa sai na Abubakar sai na Abubakar shi da kanshi kuma ya ce in baya na Umar Umar shi da kanshi wakilta wasu ya ce ku zaɓa ko mun gani? sai na usmana da aka zo aka kashe shi mutanen gari ne su da kansu ga to ai to bari mu bar abin gasuwa ne waɗanda ake ganin su manya sai na al da wanda suka saura daga cikin almuhajirun al'awwalun su aka bari suka zaɓi sai na a musulunci ba a taɓa cewa a zo a baje ƙura'a kowa ya jefa ƙura'a ba ba a taɓa wannan a musulunci ba jama'a duk inda ka ji ana wannan sunan shi demokradiya to haka take ba da 'yancin faɗar ra'ayi kowa ya faɗi abin da ya ga dama har abin ya zama cece ku ce wa bittali yuhsamul yace wal jumhur huwa al hakam wal faisal fi hadha an niza mafi yawa su ne za su yi hukunci kawai wala nastab'idu ma kasratil ara'i an tartafi a sautin raqisa yace kuma ba abu ne da yake abun mamaki ba in aka samu yawaitar ra'ayi a samu muryar wata 'yar rawa wata mawaƙiya ta ɗagu fauka sauti Sheikh Al-Azhar sai zama ra'ayin yan eh, fim da yan rawa ra'ayin two-face ya fi ra'ayin malan oh, balalo matsayi misali ana iya samu haka ra'ayin wani ɗan rawa a lagos ko a Kano ko a Katsina sai fi muhimmanci bai da ra'ayin wani babban malami wa ihu samun niza'u risaliha sai a ce to kenan ra'ayin waɗannan 'yan iskan shine shine daidai haka ake a demokradiya yayi ta waɗannan bayanai yana yana yana ainihin wato nuna takaici akan su karke yake cewa to zai magana akan wasu abubuwa na daya awwalan la yajuzul jawr wala ta'addi bai halasta yin zalunci ko wuce makaɗi da rawa ba ma'ana bai halasta wanda bai iya kaciyar ya mace ba ya je bai halasta kuma wanda zai yi mata irin wannan na maguzawan ba wa man tatabbaba bi ghairi tibbin wanda ya je shiga aikin likita ba tare da ya san sana'ar likita ba fa huwa daminun duk barnar da yi sai ya biya ko a duniya ko a lahira mutane masu rigima zama likitoci rana a tsaka su san wannan saboda yanzu mutane sun mai da abin kawai yayi duk wanda talauci ya buge shi kawai sai ya bude islamic chemist kawai ya je daji ya sassaƙo abin da ya sassaƙo ya je kano ya siyo wanda zai samu yanzu ya haɗa kawai sa signboard shi kenan yan signboard da number waya ya ta yin abin da ya ga dama a yi a yi da shi ya faɗi mai yake haɗa ba zai faɗa ba amma kaga ai duk magani na hakika a jikin kwalin shi akwai lissafin me da me a cikin shi duk wani abu consumable a ka'ida sai an sa da me da me a cikin sawa'un abinci ne ko abin sha ko magani yana daga cikin yancin consumer su san me suke ci wanda yana daga cikin ba mu da mu'assasat wanda suke fa'ala bamu da active institutions a Najeriya wannan aiki ne na irin snapdag da wacece da wacece hukumomin abinci da magani da lafiya wanda yake law enforcement agency da su tirsasa ma duk wanda zai zai gabatar da wani abu consumable to the public a san cewa abin ya cancanta a ka'ida yana da standard da za a yi amfani da shi amma yanzu kana fita da ga masu maganin gargajiya ga sunan ko ina suna kiran maganin basir karfin maza maganin kaza shikenan aikin su kuma mutane mu kuma saboda jahilci mu dinga tsaya kawai muna sha duk shi ke kawo ciwon hanta duk shi ke kashe mutane hantarsu kai ta shan ɗaci baka san me ba waye ya certifying ɗinsa matsayin likitoci ba a sani ba to haka kuma chemist chemist ga suna a ko'ina wani ma zaka dauka ɗauka shagon kafinta ne wallahi saboda dattin da ke cikin shi ashe chemist ne wannan mutumin likita ne nurse ne cune shi ko mai duka bayi da waɗannan takaddun wani ma ya yi aiki ne a matsayin attendant ko cleaner fa asibiti in yi ritaya ko sai zai buɗe kemis ko kuma su haɗu shi da ire-iren shi su buɗe asibiti duk ga suna a ko'ina duk wannan rashin sanin mutuncin ɗan adam ne a ƙasar nan wallahi ba a san mutunci da darajar human resources ba a ƙasar nan shi ta ake ɓarnatar da rayukan al'umma da lafiyarsu sai iya wanda ka gani kamar magana nake ɗazu ne yaushe za a ce mota gob a dinga dura mata mutane wajen mutum goma sha biyu a cikinta ko ta ko ina ta tsaya mutane suka dinga fitowa sai ka ɗauka ci. kuma haka za su kama hanya tun daga kano har kaduna ko sokoto ko gusau ko ina ne wani lokaci har kafin a rafa kofar direba sai an goya wani tana kuma rasafti ba za su je su tsara waɗannan mutanen tun a tasha a yi satifayin mota a tabbata ya kamata ɗauki mutane tukwanda ko ba kamata ba sannan direban ya iya mota ko bai iya ba mu muna yara wallahi da ana yin wannan amma yanzu sai dai kawai kai ka biyo mota da fiber mota ka ka biyo hanya tsara wani lungu kawai tsare ka sai na lasin ɗinka abin da ya dame su kawai kenan kai kada a mota ka sai na lasin ɗinka ina lasin wannan waɗanda suke yawo da mutane haka suna kashe su ina ina suke in ka je mahauta ka duba ka ga irin namun da ake yanka mutane suna ci za ka ga wata guzuma ce hancinta na zubar da majina duwawunta na zubar da kashi an kawo ta a baro haka za a yanka ta wannan naman ya halasta a ci shi tukuna ma shi muke ci ba wallahi da muna yara nan kwatanan ta tudun wada wallahi akwai jami'an lafiya na veterinary wallahi kafin a yanka dabba wallahi sai sa tafai na san wannan da wayo na wallahi idan aka suka ce bai halarta a yanka shi ba gwamnati za ta biya mai dabban kuɗin shi nan take za a za a mai allura san ko ko ko saniya a kashe ta a je a wurga amma yanzu wani ma a yanke za a kawo shi ba a sani ba shin an yanka ne da rai koko babu rai aka yanka amma ka za mu ta ci ko muna gano muna cin daɗi shi za duka suke mana yawa ba a san kansu ba dama manzo Allah ya faɗa yake cewa babu sharrin da ya kai ciki abin da muke zubawa cikin to mu babu babu duk ko ina duniya ana kula da waɗannan kaidojin musamman game da abubuwan da mutane za su ci abinci abin sha magani da sauransu to wanda duk ya je ya shiga aikin aikin likitanci sawa'un ka ce kai islamic chemist ne kai ka ce kai mai ruƙuya ne ko ka ce kai mai ma da magani da dan magori kana hada maganin basar ko kana hada magunguna irin na kemis kana allura kana consultancy ka rada kanka babban likita to in ka je ka ba mutane wani abu ya zama ka cutar da su to sai ka biya ko anan duniya baka biya ba ana bin ka jinin su da rayuwarsu a lahira da ka in har kana so kai ka je ka koya tunda abu ne na ilimi da yake zaka ka iya koya ka iya amma kar ka je kana yi da ka wa yajibu alal kha'i alal khatini an yakuna arifan bis sana'a wajibi ne akan me yin kaciya ya zama ya san sana'a shi wa mauludi fi zaman alladhi yuhtanu fi mithlihi kuma a bar shi yaron a mai kaciya a daidai san da ya kamata a mishi wa yuti sana'atu haqqaha a baiwa aikin yancinsa ya zama sai wanda ya kware ne dai fa in fa'ala wa illa kana asiman in kayi abin a bisa ka iya to ka dace in ko kai da ka to kayi zalunci kayi sabo o wajaban man'uhu wajibi ne hukuma ta hana wanda bai da certificate din yin aikin likitanci wajibi ne ta hana shi wa tadminuhu qimatu talafi wal jarh wajibi ne ya biya kimar duk abin da yayi na lalata jikin wani ko ji masa rauni malam yace ah, yace saniyan abu na biyu khata'ul kha'in khatini wa jurihi wa ta'diluhu la yubarrir ta'an kulli man qama bil kuskuren da wani zai yi mai kaciya guda daya ko barnar da yayi baya zama dalili akan suka ita kanta kaciya fil jumla kamar yadda kuskuren wani mai ruqya da yayi bai zama dalili akan suka duka yayin ruqya kamar in aka ce ko haka ne to duk wata sana'a sai an soke ta domin likitocin shika da na AKTH da na JUT da na National Hospital kai da na ko'ina ma sun taba yin kuskure zai duba mu labari anan ire-iren su sai a ce to shikenan sana'ar likita ba da amfani malam makaranta suna yin kuskure eh, abin nan yan jarida suna yin kuskure direbobi kowa na yin kuskure a cikin sana'a shi to idan ya zama kuskure ɗaya ko biyu dalili ne akan barna gaba ɗaya shikenan ko ta sana'a sai a daina yin ta falawa faqna ala hadhal mani fayanbaghi an tumna annam na kullal a'mali wal ba'ifi wa kullal muhimmat yace da zamu yadda da wannan sai mu hana duk wani abu da ake na wani aiki ko ta sana'a idh lam na'dim wujudal khati mukhti'ina wal muqassirina dan babu wata sana'a sai ya zama akwai kuskure a cikin masu yinta da gazawa da wasa da ita wa min hadha al muntalaq idha nasat tabibul jarrahu al futa fi batn al marid yace kamar alal misali a samu wani likita al jarrah surgeon ya manta da alfutsa wata aska ko abin yanka a cikin cikin mara lafiya ba ana samun irin haka ba lazimat tihamu jami'il atibba to daga nan sai a ce duka likitoci ba su iya ba sai a tume su wa man imhina tattib a ce ma gaba ɗaya an hana sana'ar likitanci wa idza qama al muhandisu in aka samu injiniya yayi aiki bi bina'i umaratin ya gina wani ainihin gini wan harat ala sukkaniha sai ginin ya rushe da mutanen da ke ciki fa an nushawwiha surata jami'il muhandisina to wajibi ne gaba ɗaya mu la'anci kenan duka injiniyoyi wa nugliqu abwaba kulliyatil handasa a rufe fakalti ma na koyar da aikin gini gaba ɗaya a makarantu wa kazalika idan takaba ahadul musallina khata'an to kenan kuma in wani mai sallah ya kuskure Kumna bi tashhir bi jami'il musallina sai gaba ɗaya a fara tsine ma masu sallah gaba ɗaya wa aglaqna abwabal masajidi sai a rufe kofin masallaci duka yace faltiqatu قصة الخاتم المسيء من قناة CNN واستثمارها في منع ختان النساء بالكلية مسألة مريبة CNN ta makalkale da wani kes kwaya ɗaya da aka samu wani yayi kuskure wajen yi mace kaciya suna ta tallan wannan kuskuren wai dan a hana kaciya duka yace wannan wani makirci ne law ta'amalna ma musasatil mujtama'i bi nafsi tariqa allati ta'amalna biha fi qadiyatil khitani inda zamu mu'amala da irin wannan yanayin ga kowace harka to da ainihin an samu matsala ba a kankanuwa ba sai mu tsallaka inda yake cewa rabi'an an-nisa'u shaqa'iqur rijali fil ahkami su mata da su da maza a wajen hukunce hukunce suna ɗaukan hukunci iri ɗaya ne illa masasnahun nasu nass wad dalil sai an samu abin da shari'a ta ce nan da mace da namiji sun bambanta amma in ba a nan ba komai yadda namiji ke haka mace za ta yi falmar'atu tusalli wa tasum mace na sallah tana azumi wa tahujju wa tuzakki tana aikin haji tana zakka kama yaf'alu ar-rajulu kama yadda namiji yake waƙar taftari ku fi hukmiha an ar-rajuli fi ba'd da ahkami tana iya bambanta da namiji a wasu hukunce hukunce da suka shafe ta kal haidi wan nifasi wal hamli raba kamar dangane da haila da jinin biki da ɗaukan ciki da reno walaysa dhakaru kal unsa والضابط عندنا في هذا وذاك ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة سيكا ونا حديثا سيكي خامسا نبير النبرة الإباحية التي تتكلم بها النساء اليوم في وسائل الإعلام yace irin wannan ɗanɗanan murya na al'ibahiyya na rashin kunya na sakin baki wanda mata suke batu da shi yanzu fi wasa'il al-i'lami a kafafen watsa labarai bis sauti was sura kamar wanda ake jin muryar su radio kenan da makamantansa ko kuma mai hoto kamar talabijin anil fi anil viagra suna magana game da viagra shine magunguna na ƙarin ƙarfin mazakuta da ƙarfin jima'i wa khitanil banati da bayani akan e, kaciyan mata la taliqu bihinna wannan bai dace da ƴa mace ba wala bi afafihinna bai dace da kamewa ta ƴa mace ba wa haya'ihin da kunya ta ya mace wato an samu mata ne kamar da ake samun su a nan ƙasa wasu ba su jin kunya komai su ƴan iska ne ko fitsararru ko ƴan bariki ko ƴan boko za su zo a ɗauki muryarsu ko a ɗauki hotonsa suna ta maganganu na sakin baki akan wasu abubuwa da wasu maza suke wanda ba su dace ba har suna siffanta al'aura ko makamancin haka wanda da yake sauraron kafin watsa labarai ta yiwa taba jin irin wannan kuma za ka iya samun waɗannan bayanai da yawa a rubuce-rubucen irin waɗannan matan ita to wannan bai dace da mace wadda aka santa da kamewa da kunya da sanin ya kamata ba Falmar Atu, ma'amuratun bisiyanati siyanati wat wata wat tahajjubi wat tasattur ana so mace ne ta zama katangaggiya tsararriya cikin hijabi cikin sutura ba daidai bane ta fito ana zanga-zanga da ita tana shiga cikin maza tana gogoriyo kallabi tsakanin rawuna tana zuwa taron siyasa a yi nan a yi can ita ce a ngo ita ce nan duk wannan ba daidai bane ga mace ya saba wa ɗabi'an mace da kame wata da abin da Allah ya shar'anta mata malam ya ci gaba da cewa wa ma taraka nabi sallallahu alaihi wasallam fitnatan adarra ala rijali minan nisa'i manzo Allah da yamma ya faɗa yace bai bawa maza wata fitina da ta cutar da su fiye da mata ba wa qad amara shar'u bil mubadati bayna rijali wan nisa'i hatta fi salati wa tawafi wa bil ka'bati man'an lil ikhtilati wa dar'an lil fitnati wal hadari shi sa shari'a ta hana cakuɗi da tsakanin maza da mata har wajen sallah da tawafi a Ka'aba dan dai a hana wato a toshe duk wata kafa ta barna ko fitina ko abin da zai zama haramun sadisan na shida al wa ghayruhu min al qadaya yaduru baina jahalil abna'i wa kaidil a'da'i waɗannan mas'aloli irin na ainihin wato a kaciya da makamantansu suna kewayawa ne tsakanin mu musulmai muna cikin jahilci mu san abun ba su kuma abokan gaba suna mana makirci akwai abubuwa da dama waɗanda ake sukan musulunci a kai sai ka ga jahilcin wasu musulmai ne yake ja a soki musulmai a kai. da kuma makircin abokan gaba faqad huribal islamu biyadi abna'ihi dama tun ba yau ba an dade ana yakan musulunci da hannun ƴaƴansa ba da an kana yuharabu biyadi a ada'i bayan da ana yakan musulunci ne da hannun abokan gabansa wa nahnu la nastad'idu qiyam al-ba'd min jildatina wa mimman yatakallamu bi lisanina fayuhillu al-harama wa yuharrimu al-halal yace ba abu ne da yake ba gare mu a samu wasu ƴan uwanmu masu irin fatar jikinmu masu magana da irin harshen mu su miƙe su haramta abin da Allah ya ce halas ne sannan su halasta abin da Allah ya ce haram ne Ga shi nan da yawa jama'a su ce a'a kar a auri ya mace sai ta kai shekara kaza ba malamai da suke faɗa wannan musulmai da sauransu ba bayan ƙur'ani da sunna ta halasta su ce ai kar a kar a daki mace ko ta yi laifi kar a yi aure fiye da ɗaya kar a haihu fiye da hudu kada a yi kaza kada a yi kaza abubuwan da suke halas ce haramun ne abubuwan da suke haram su halasta su ce ai babu komai zamani ya canza yanzu mata na iya tafiya ita kadai bayan suna ta ce haramun duk ana samun mutane ne a cikin musulmai suke faɗan wannan kuma suna wakiltar musulunci wai ta mafi fi lahi gai da ilmin su dinga magana a cikin addinin Allah ba tare da ilimi ba wai ishu hayatul hazima an nafsiya su dinga rayuwa da ainihin abinda da ake cewa psychological failure a cikin zuciyar sun riga sun karaya da aka so suke yi musulunci yanzu a lankwasa shi ya bi a turawa da abin turawa suka ce daidai ne sai a ce eh musulunci ma ya yarda da shi a haka irin su kardawi kenan bala'in da ya shiga ciki na Allah ya dawo da shi kan hanya komai so suke sai sun faranta wa turawa rai sai su ce ai musulunci ma ya yarda da haka suna da fatawa akan halaccin musafa tsakanin namiji da mace bayan musulunci ya hana fatawa akan tafiyar mace ita kadai bayan musulunci ya hana fatawa akan mace tana iya sakin kanta ko da mijinta bai so ba mace tana iya ta yi kaza mace tana iya ta yi kaza irin abubuwa ire-iren waɗannan gasu nan da yawa fatawa akan mace na iya shugabanci na duka shugabanci fatawa akan halascin mata su shiga majalisar dokoki a su mukamin gwamna da minista a shugaban kasa duk su zawo suna da wannan fatoyin da ire-iren su kuma kaga malamai ne ba kanana ba Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wai idza sami at-tashhira wat-tashwiha li hukm al-khitana idan yaji ana ta bayani ana yin cece kuce akan kaciya fa badalan min an ya ta'allama hukumahu wa hikmatahu kafin ya tsaya ya san hukuncin abin da hikimarsa yusari'u bi mujarati ta'inina sai ya marmaza ya shiga cikin masu sukan abin wal mulhidina da karkatuttu fa yunkiru mashru'ati khitanil banati ya dinga ainihin ƙaryata shar'ancin yi wa ƴa mace kaciya wannan su fi hadha wa arba'atu mutane kala hudu ne akan wannan rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadhalika alimun fasalu wani ya sani kuma ya san ya sani to wannan malami ne sai ku tambaye shi muku fatawa wa rajulun yadri wala yadri annahu yadri da kuma wanda ya sani amma bai san ya sani ba fadhalika nasin wannan ya rabka na fadhakiru ku tuna mishi cewa malam kai ma fa ka sani wa rajulun la yadri da kuma wanda bai sani ba wa yadri annahu la yadri kuma ya san shi bai sani ba fadhalika jahilun fa'allimu wannan jahili ne sai a koya masa wa rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri sai kuma wanda bai sani ba kuma bai san bai sani ba fa zalika ahmaqu wannan shine wawa famqutuhu ku kyamace shi ku tsane shi mafi yawan mutane a wannan gaba suke la yadri wa la yadri annahu la yadri mu saurara anan insha Allah sai Allah kan mako mai zuwa sai mu karasa waɗannan bayanai subhanakallahumma wa bihamdika